alhamdulillah a yanzu da nake wannan magana muna dare ne na lahadi wanda yake 22 ga watan safar na shekara 1439 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 11 ga watan 11 shekara ta 2017 miladiya ta annabi isa mun haɗu a cikin wannan masallaci na juma'a na Ali bin Abi Talib da ke cikin anguwar Kanawa a gundumar Jushi karamar hukumar Sabon Gari a jihar Kaduna Najeriya domin taya ɗaya daga cikin ƴan uwa murna na wa'a na ainihin samun karuwa na aure da ya samu muna roƙo Allah wadakin sarki ya sanya ainihin albarka a ciki wanda malamin da zai tunatar da mu ɗaya daga cikin manyan malamanmu ne kuma gashi insha Allah muna tare da shi shine malam awal abakar mai shago malam muna malam ainihin barka da zuwa ba tare da ainihin bata lokaci ba zan mika abin magana zuwa ga malam muna roƙon Allah waɗakin sarki ya malam jagoranci alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور مهدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a kamar yadda ɗan uwa ya gabatar mun taru ne saboda mu taya ɗaya daga cikin ɗan uwa samun ƙaruwan aure da ya yi muna mai addu'a da fatan alkhairi allah maɗaukin sarki zaune da su lafiya ya sa auren da aka yi albarka sai dai kafin kai tsaye maɗan tattauna na abin da muka shirya za mu zauna maɗan tattaunar ban sani ba sauti na yana wadatar da duk mutanen da ke nan in ake kana kusa da mu nan sauti yana wadatar da mutanen da suke nan kuna ji na an samu matsala kenan a kai kana nan dole gaji wanda suke nan ake magana to kaga zai wahala su ji kenan ba yi tsarin yadda sautin zai zamanto akwai an kowa a cikin matsalacin ba eh, hmm, ba matsowar ne matsala ba zauna kawai in ya zama babu spika a cikin nan ba za su ji ba wancan ma da ke dan saman. ina ba an ba matan ne matsalan mu bane ni matsala na waɗanda suke cikin nan kuna ji shine matsala na ai babban mishkilan da sun sanar da mutum barko da mun zo da sakon da za mu sa ya zama za a ji domin lokacin da muka yi magana sai da nace su samu waɗanda aikinsu ne haɗa wajen wa'azi idan ka haɗa wajen wa'azi za a yi tunanin wanda suke kusa akwai sautin da zai wadatar da su in akwai falala alhamdu in babu sai a samar haka yake in ya zama na waje ne kaɗai sauti zai kai da a ce sun gaya man da sun ce a ciro su kan wajen a fata cikin nan sau da mu ne wa'azin ya dama wanda yake gida ka gaba ta dame shi ba nune ta takura mashi na ɗaya kenan na biyu an so mana nasiya kafin mu fara wa'azinmu da zan wuce yanzu a hanya na ga sabon gara akwai wa'azi da ake yi haka ne na'am irin wannan ya kamata mu rika kokarin takaita abu guda daya akal wanzu za su je wancan wa'azin wasu za zo su zo wannan an raba masa hankali wai an ce da rago shafura mu je gona in ji kunji matsalan ku ko raba mu hankali da dai a shafuran ne kadai to yana da kwazon da zai wannan amma sha mu je gona kun kawo matsala to kamata ya mu rika kokarin haɗe abubuwan muri ɗaya da na san da wancan wa'azin da sai mu ce mu namu mu daga sai gobe mu ku gani aka yi kamata wannan tambihi ne da ya kamata a ce mai kokari mu kula da shi Allah madaukin sarki ya samu dace a na so mu tattauna wata matsala ne a gurguji wacce take da alaka da aure wanda kuma iyaye da yawa suna yin sakaci da wannan matsalar wanda in ba mai sa'a ba za a komo ana baba na ɗaka gemun waje madadin muna ganin kamar mun yi nasara to jama'a nasaran za ta rikide ta zama nasaran banza ba don komi ba sai don kurakuran da mu da kanmu muke afkar da shi jama'a idan muka ɗauki afirka a duk girman afirka duk inda ka je ƙasashe guda biyu ne kaɗai in ka so ka ce akwai waɗanda suke addini addini da gaske a duka afirka ƙasashen kafirai sun tabbatar da gurɓata duk wani musulmi da ka sani wanda yake afirka ka fara lissafi tun daga ghana haddi inda za ka lissafa a yau sudan da najeriya ne kaɗai suka rage kuma ina gaya mu gaskiya waɗanda suke yin addini da gaske a najeriya sun ninka na sudan so ɗari wajen yawa da kuma yin su da gaske inda za ka kalla ka ce a ah, ta ga kasan tunisia ga misira ga libya ga morocco ga algeria duk waɗannan shirme ne ka je kasan ka ga abin da ke faruwa turawa sun lalata samarinsu duka sun lalata 'yan matansu duka ban tsammanin a cikin waɗannan ƙasashe ha kawai ka zo ka tara layi ka sa wa'azi matasa haka su taro ba zai yiwu ba in ka ga an taro to gwamnati ce kun gano wannan da kyau ku to gwamnati ce in ba haka ba ba za a yi ba matsalan yadda suka bullo suka lalata waɗannan mutane shine ta hanyar matansu aka waye gari 'yan mata da samari sun lalace jama'a duniya kawai suka sama gaba banda rayuwa ta babbala ba abin da suke yi ina da aboki a garin ankara a ghana ya ce malam ka zo ghana kai mana wa'azi na kwana ɗaya ya ce amma bannan da ke faruwa a ghana kare ba zai ci ba ya ce matan aure in ga irin shigan da suke yi na ahalus sunna ya ce in ka gani za ka ɗauka karuwan garinku ne an lalace yawa kun san problem ɗin da ya faru suka lalace shi ne abin da a yau ake ku da shi duk wanda ya tsawon rai daga cikinku ko sai ya ga takeici in ba canza wannan abin ba kun waɗannan 'yan ƙananan yaran da suke tasowa 'yan matan nan eh jama'a ku marmar ku a aurar da su an nikahul mubakkir auren wuri in ba haka ba yaran nan tun suna tasowa tun ba su nuna ba suke ne suke konewa kun ga unguwanni irin unguwanninmu tunan fitina yake saboda muna makotaka da student da yawa daga cikin samari na irin waɗannan unguwannin can suke zuwa suke kama ɗakuna da sunan su 'yan makaranta ne sai su riga ɗibo 'yan ƙananan 'yan mata a irin waɗannan unguwannin suna zuwa can suna lalata su ba haka ne nan kana ganin yarinya ka tura ta makaranta ka tura ta kaza yaro yana nan yana ma kallon banza kallon iska don ya haura yakka an waye gari yau an zige yaran za ka ce ni wallahi ba zan yi kaure ba sai na gama makaranta tambayan da za ka yi mata mafi girma a nan shi ne yaushe za ki gama karatun in da gama next abin da za ta fara kawo maka shi ne tana son ta yi aiki yawa mu muna goyon bayan yara maza da mata kowa su karatu haka ne amma da tsari jama'a mu musulmi ne 'ya'yan kafirai su ba su da tsari ba su da saiti yadda ka san karnuka aladu haka suke bayan da za a yi ɗan musulmi ya zama haka ba ta yadda za a yi su ba su damu ba da uba zai zo ya tadda ɗan shi yana zane da ƙanwan shi ba fa zai damu ba ta kasa ka san wannan wani abu ya faru a kaduna mutum ne ya je gona mai magidanci a ranar bai je da babban ɗan shi ba sai ya zauna a gida zai wanke shi babban ɗan uban da sauran ƙannin suna tafiya gona sai uwan ɗan ta ja shi ɗaki lalata da ita sai take gaya mashi ka amma wani kafi ka ƙarfi sai ce wallahi haka ƙanwar ma ta gaya mashi yanzu wannan me yake nunawa uban na zina da wa da ya shi shi kuma wani yana zina da wa kanwan shi yanzu ga shi yana zina da wa war shi waɗannan aladun su ne ba muke rayuwa tare da su kuma 'ya'yanmu suke cuɗanyi da su kuma in ma ka ce ka hana a zahiri ko za su haɗu ta wannan tashin zamanin ta hanyar intanet suna bayaniyan mai ra'ayoyi da manufofi da abubuwan da za su tasa a gaba Yaba babu abin da za mu tasa a gaba illa mu ga tarbiyyar 'ya'yanmu ya inganta kuma wallahi yana daga cikin yadda za mu inganta tarbiyya kaga ka tabbatar da yakka tana balaga ka aurar da ita ɗaya kenan sannan ka sa ido ta zauna lafiya a gidan mijinta in ba haka ba yau ƙungiyoyi ne ake kakkafawa a yau waɗanda ke cikin gidan auren masu ake fitar da su musiban da kafirai suka shigo mana da shi kenan duk al'umman da matansa suka lalace sai Allah ya fushi da wannan al'umma. ta kawo da kusan wannan wallahi sai Allah ya fushi da su annabi ya ce farkon bala'in da ya fara samun banu isra'ila wannan bala'i ya same su ne ta hanyar matansu Haka waye gari suka yi ta zinace zinace wasu kama mahaɗugu mazan na luwaɗi lalata na istimna'i iri-iri kan kai haka sai Allah maɗaukin sarki ya la'ance su kawai to wannan matsalar jama'a sai mun tsaya mun yi maganinta amma ba ta yadda za a yi matsalanta magantu dole ne su matasanmu sai sun mege sun nemi sana'an yi don bayan da za a ɗauki aure a baka baka da sana'a ba ka da abin da za ka yi kuma ita rayu wannan annaba ya ce su tuna wasu aw na haka duk wanda ya wuce shekara sittin ya wuce shekara saba'in wannan kawai yana cin fansho ne gani kafin ka ta samma wannan shekarun kai da kanka ka san halin da ka shiga sa matasa ku ne yaudaran kanku aƙalla ka kai shekara 25 wai ba ka da mata kana mene nawa za ka ci a duniyan nan kafin ka mutu jama'a mun gano wannan da ke ku shi sa mu ji tsoron Allah mu duka kowa ya miƙe nemi sana'a yadda kuke zaune kara zube da yawa daga cikin matasa ku canza wannan yanayi bayan da za a yi rayuwa ta tafi a haka za ga yaro ya zauna da safe a gida ba zai tashi bacci ba sai karfe tara karfe goma na safe ba abin da yake iyayen shi kuma sun yadda da wannan abin da yake a wurinsu daidai ne biya tunanin yau idan mahaifin shi ya kwanta ya rasu ya bar shi da waɗannan ƙanni na shi wa zai ɗauki responsibility na waɗannan ƙannin ba ruwan shi yana nena bacci wani sha ɗaya zai tashi wani sha biyu Allah Allah yake ya je duba ɗakin mahaifiyarshi shi mai ta yi mai ta dafa ya samu ya ci yanzu wannan in ya ga abin da ba nashi ba zai iya kawarwa ba in ya fito zai je ya zauna ne ana hira da shi la'asar na yi ya ƙara zaman hira bayan isha'i ya ƙara zuwa zaman hira baya komi yasa idan 'yan siyasa suka zo suka ce hayya wa zai fara rakawa shi don ya san in aka jira a ɗan samu ɗan wani abu ko da dubu ɗaya ne ko dubu ɗaya ɗari biyar yasa jama'a ƙaryan ku ta sha ƙarya ku talakawa da kuke cewa wai wane mana ba daidai ba in ya dawo zai ga abin da zai mashi ƙarya kuke da mafi yawancin ku ba ku da aikin yi ina faɗin wannan magana ina cikin talakawa fa amma wata magana da aka yi a unguwanmu na ce ƙarya kuke talakawa bari wanda kuke faɗan da shi zo da kuɗi, haka ne za ku manta amma yau kowa yana da sana'a jama wannan shigantakar za a wulakanta ka a tozarta ka ana cewa ai ya je ɗauko ‘ya'yan shi ya sa siralin siyasa ‘ya'yan shi suna can suna karatu yadda shi ya mulke ka da kai da mahaifinka haka ɗan shi zai taso ya mulki ‘ya'yanka da kuma jikokin babanka haka za a ta maimaita ba za a gyara ba gyaran shi ne mu miƙe jama'a mu nemi sana'a idan ya zama to baka da sana'a a'a yanzu duk damina sai Allah ya saukar mana kayan sana'a haka ne dan me ba mu je gona ba aka san Isra'ila kun ga rufin kwanan nan na masallacin nan ba zai tafi a banza ba a sama ake gyara ko a zuba kasa. an gyara kasan an menene ana ke shuka ko ina shuka suke yi amma mu yanzu ga filin Allah muna da shi ga samari muna da shi ba abin da ya dame su yanzu 'yan kudu ke gangarowa su yi arewa suna neman manyan gonaki suna noma nan gaba na rantse da allah sai ka koma kana haya a gidanka kana biyan dan kudu kudin hayan gidanka amma abin nan da zan faɗa allah ya sa adana kasa ɗin da ya kai wannan lokacin yanzu gaje ƙauyukanmu za su yi noma sai amfanin gonan ya fito ya yi yabanya sai ya mura ya zo daga kudu sai sai banya dubu sha biyar dubu talatin ya kashe mata abin da ya wuce dubu biyar ba da kaka ya girma abin da ya kai dubu ɗari biyu da wani abu yan sun fara sai da musu da gonakin wasu sun fara jinginar da gidajen da suke zaune wannan abin yana nan zai ta matsowa don allah wannan fitina mai haifar da shi ka ce ma mutuwar zuciya iyaka abin da bakawai yake da shi kenan ya banzata da daman da yake da ita kuma wannan kudin an shi ba abin da zai je sai ya zauna a teburin mai shayi masu shayi kuma aikin gafara gaskiya zan fada ba mai indomi a fasa mai kwai ya ci ya ci balangu ya sha lemu ya ta surutu ya je kallon kwallo ya tashi kara gaba iyakan abin da zai kenan ya zama bawon dan kudu haka ne ko ba haka bane to yanzu kalli waɗannan samarin da muke da su zaryan a nan da ce daminan bana da ta sauka kowanne daga cikinsu ya noma hekta ɗaya ko hekta biyu wallahi ya fi ƙarfin abin da zai kashe gararin gaban shi nan da wata shida hankali kwanci gano nan sannan ba ruwa ya ƙare ba yanzu an daina ruwa gonakin nan so suna na yi ta zai ka ƙara biyan galla ka haɗa rijiya a gonan ka noma tumatir ne ko tattasai ko a tarugu ko albasa ko kuɓewa ko wani abu ban ne Allah ya nuna maka yadda ake yi wannan abin da za ka shuka ka ɗaga ɗiba ruwa kana ban zai yi ko masara ka shuka wallah sai ta yi amma matasan mu sun ƙi. yar motar nan ta zamani kana son ka hau sai ta wuce ka ce Allah zai kawo wallahi ba zai kawo ba mun gano wannan da kyau haka za ka yi ta ganin waɗanda suka miƙe suke abin da ya kamata su huta hankalin su kwance ɗan gidan zamanin nan da kayan alfarma a ciki wala zai daga yi duk wata ya da ta taso ta karatun addini ta karatun zamani ta yana kyalli wallahi tallaya kana kallo kwalelanka mallakan kare da hantan kura wallahi ƙarya yanka ta sha ƙarya ba ka da kaya ba kuɗi ka ike nemi sana'a mace na wucewa an sace mata agwagwa tana ganin kuna zan kuna hira sai ga tana san tana sumbatu Allah ya isa akwai ranar hisabi me nake nufi barawo a cikin ku yake amma kuna da sana'a za a yi wannan abubuwa ba ka da noma sana'a duk wani babban mai kuɗi yanzu ya koma ina yana da gidan gona ɗariya ne gona ya koma ya gane nan ne gaskiya za a kai lokacin da za a zo a ce wani ga aikin gwamnati ya ce a kai kasuwa wala ba zai yi ba zai lissafa ya game zai je no za a bashi ko ni hirar da ji ana da gwamnan kaduna yake cewa mafi aksarin kujerun aikin hajji na bana suwa suka biya manoma ne don me ba ku yi kwanso gonakin nan ku noma ba kai za ka yi noman da fatanya da kanka ba kai za ka yi ba ka ka ansa in bayan da za ka je ka samu loan ka je ke noman nan ka samu yadda ka dogara da kanka kai ma ka samu iyalan nan ka alkinta su ɗan gidan nan na yayi kai ma ka samu ka dan yi amma ka zauna a yadda kake zaune ko sai dai yau a hira a zagi yan siyasa gobe a zagi masu kuɗi jibi a gulman duk wanda ya wuce haka za ka kare rayuwanka ka je lahira kuma Allah ya sa ka a wuta don duk wanda ya sa wannan mutuwan zuciyan a ran shi wallahi da kai zai mutu yau idan ya zama a ce duk matasan suna da sana'a ɗan matan da iyayenmu suka haifa nan duk za mu aure su an gano wannan mai mata ɗaya ya yi noma ya samu alheri zai kara ko ba zai kara ba na biyu fa na uku fa zai kamata amma yadda za a yi sensor a cikin masallacin nan kaga wannan wajen marasa duk wanda ganshi bai da hula bai da mata haka ne ko haka bane wannan wajen da nan wannan tsallaken gaba ɗaya ban tsammana akwai mai mata a cikin su ko akwai yana mabun aji ake ka ga kai kwandam matasa ake magana tsakanin da Allah jama'a ni ina shiga cikin takeiciya irin wannan in naga kayan aiki ga aikin ga masu aikin a sun ƙi aikin yau sai a waye gari a ce wai kamfani ne zai taso daga ina daga Indiya. ya ya kafa mana wai za a rika mana abincin kaji ana ishe mana kaji don dalili mu ba mu iya yi ba ne na rantse da allah inda gaske matasan mu suke wala za su noman kajin nan ba za mu iya ba ne noman kifin nan ba za mu iya ba ne ga filaye nan a bayan gari allah yawa da su dan zama da za ka yi duk wanda gan shi dan abin arziki kanin kana ce yanzu za ka fata yi yanzu za ka barawo ne yanzu za ka kaza ne shi barawo ne kai kuma magulmaci ya gama tara zunubin sata kai kuma ta hanyar gulma da tsegumi ka kwashe ina ji mana tsoron kada ya zama mu lahira mu zama yan dako kai da lada ka kai lahira wani ya kwashe ya aljanna jama mun gano wannan da ke ku wannan shine na siyan farko da duk in na samu dama irin wannan yake son gaya matasanmu mai kokari mu tara wannan wajen an gani ka kai shekara 25 baka da iyali saboda ne kuma a yi magana ka ce ba ka da hali ya ke ba ka da hali ta yaya kana jiran masu kudin unguwanku ne su baka kudi haka kawai za su baka na Allah jama'a masu kudi suna ba kudi haka kawai eh don dalil zai baka sai mai baka je ka nemi ba yin siyasa su mai da wumba ba musamman muke yi ba hmm? duk wata ya nagartacciya ta fi ƙarfinka jama haka ne ko ba ka ba ne saboda me kuma da gaskiya saboda me ba kuɗi ba kuɗi ne kuma na kawo muku sana mafi sauƙi kun gano man nan ku yi marmaza ku tari ku yi marmaza ga lokacin da na je ƙauyenmu na tsara masu yadda ya kamata su yi noma suka yi da suka samu kuɗi sun ce in kuka sai da amfanin gonan ku yi noman rani da suka samu kuɗi <clears throat> suka ce me za su yi na cin da filayen nan duka naku ne ku samu wuri ku kewaye ku je ku samu awaki akuya ba tinkiya ba wanzan nan rike ne akuya ja matan bunzuru gwari-gwari kenan ko wannan akuyan na gaya ma wani ɗaya daga cin 'yan gidanmu tunda kai ka samu kuɗi ka sai 'yan matan awaki guda arba'in sai ka samu bunsuraye guda biyar a tara su duk in sun haihu ka gaya man zan gaya maka me za ka yi da yi wannan ka sai inda ta nawa take haihuwa biyu uku hudu Allah ya sa mai albarka wasu biyu wasu uku wasu hudu kuma da Allah ya tashi zai jarraba shi mafi yawanci sai suka haifo bunsurai na ce to ka kama waɗannan bunsurai gaba ɗaya kai masu taure ya ce kun ci kwarai business ne da ya gama lokacin da na koma da sun kai kusan haka haka manya-manya fa da ya kama ya siyar ya samu kuɗi sai ya ce dama mai kuɗin unguwan nan barazanan shi shine ya haɗa taya goma ni ba san mai taya goma kun gane wannan ya ce ni ma zan haɗa taya goma na ce ko taya ɗari ne haɗa su wallahi in gajarce muku shekara uku ne yanzu yana da trailer tara nashi in gaje yanzu kaga yadda yake fitar da bunsuraye nashi yanzu duk garin sun ɗauka noma suke gurjanjan na rani da na damina kaji na gida haka suka koma suka kewaye kajin ana haihuwan ana kyankyashe kajin za su kwashe sa su a keji suna kulawa da su in zai kwaso zai yi gari kai ka gama wahala ka ɗibi kudin ka ba su suna nan annabi alamun tashin kiyama ne annabi ya ce daga ƙauye za su zo suna gina manya-manyan benaye a gari kudin na can mu muna nan mun kimi yanzu duk wanda ya kwatanta wannan to zai zauna lafiya amma za mu faɗi maganar ne abokan zaman mu suna nan za su ji an jima sai gaji sun koma sun yi mu ko muna nan muna kwance tashi zami idan ba ni da kuɗi malamin nan na da shi wani na da shi malamin nan na da shi ni ban da shi amma zan iya wannan abin sai mu zauna sai mu haɗa haɗa kuɗin a nemi wurin a tsara riba in an samu ya za a yi da ita sai a yi kowa ya amfana ni ma amfana haka ya kamata a yi ma mun zauna mun ƙin abin da ya kamata aksar na matan da ke tare da mu a cikin gidaje ta irin waɗannan ayyukan za mu samu masu aikin yin da za su rika samun kuɗi yanzu kun ga na je na ƙaddamar masu da noman kaji ai noman kifi na tsara masu yadda za su yi yadda ake noman kifi a cikin gari dole ka wahala ba abin da za ka samu suka ce ya za su na ce in ka zuba kai ramukan ko ka sa manya-manyan drum-drum da ake ko wannan gp-gp din aƙalla ya zama kana da guda ishirin ko talatin ko hamsin in ga tashi waɗannan ka sa su da sati uku sai ƙara sa wasu da sati uku sai ƙara sa wasu da sati uku sai ƙara sa wasu kuma zaman to kana da jalin da aka yi ci da su Yadda za ku yi idan wannan suka isa ɗiba kana nan kana aikinsu ka siyar ka samu kuɗi sai ka zuba wasu lokacin na wancan ramin yayi har abada kuɗi ba zai yanke a hannunka ba har abada duk wani gararin gabanka na iyayenka ne na addininka ne na komi ba za a samu matsala yanzu a matsalacin nan mata ba na samun hura mu neman fi sabi lillahi za ta dubu na biya nan sai wanda yi da gaske zai iya ba da kyautar naira dubu sai wanda yi da gaske amma malam muna irin wannan harkar za mu iya yi ko ba za mu iya yi ba yasa kalubale yan unguwan kanawa kowa ya san dai kanawa wajen sana'a haka ne to ku miƙe ku yi sana'a da gaske in ba haka ba jama'a kasan nan ko sai ta gagare mu ya gada ku san wannan wallahi kasan nan sai ta gagare mu muna kalla abin da zamu yi ba zamu iya yin shi ba yasa ba ga yan agaji nan ba yan agajin yankinmu mu na daga ci abin da na gaya musu kudin da suke samu suke dan taxin suna tarawa su ma na ce su juye su je su wancan abu sun zo sun ce suna son za su kira taro a zo a nemi kuɗi za su yi bus za su yi wancan ku yi sana'a ku siya da kudinku ba wanda zai kira muku taro a tara ma kuɗi mashinan da wani ce in kuka yi ku samu ku sai abinku da kanku to bana sun yi noma abin da suka saida na noman da suka siyar sun gaya man riba kaɗai sun samu naira dubu ɗari takwas na ce to yanzu a raba ne a kashe suka ce wa aje su za mu yi baɗi za mu ƙarin noma na ce wani baɗi ga gona noman rani ku je ku zuba kuɗin na gona to Allah kaɗai sa abin da za su samu kuma na abubuwan da suka sassa yanzu ana nan ana nan ran da na miƙe a masallacin ce bi sabilillah za su bayar ko su bayar amma mun zauna kawo mun yi dabar mun ƙi yin abin da ya kamata yau an waye gari jama'a barin gaya muku kun ga a coci coci an gama gaya masu samarin kiristoci gabaɗe su koma gona an gaya masu kuma masu gonakin nan wawaye ne ɗan abin da za ka ɗauka ka ba su za su iya baka kai ka je ka samu kuɗin kuma kuna nan cikin takeici jama'a mun gano wannan kana nan cikin takeici abinda zaka yi na samun kuɗi yana da yawa sanda aka zo da maganan kasuwancin riɗi haka aka ɗauke kasuwancin a hannunmu yan gudu suka zo suna yi ƙaro su koma ƙwara suka janye duk wani abin da za a samu kuɗi yanzu a arewa ya koma hannunsu me yasa matasanmu sun koma inuwa suna gulma sun koma ɗakuna suna bacci don Allah jama'a wannan magana da na faɗi gaskiya ne ya za gyara na haru maganin can na farko ne da na ce a aurar da yaran nan suna ƙanana haka ne duk da gwamnati tana faɗa kan wannan mu kuma addininmu ne domin so suke su zagi annabi ya aure aisha tana 'yan shekara nawa inda suka samu gaba ke kan ku bata mu kanku lokaci duk abin da ga kafiri yana yi yana da manufa a kan shi to muka samu wannan muna da halin mu akwai wani wanda zai kawo mana cikas ne eh akwai yaro goma yana sana'a ya kai ɗinkin kaya ya ce a ɗinka mai set talatin aka zo ana tsaye gumi na ce yana da shi ne kai da ba ka da shi da haushi ne kake ji in ba haushi ne ba me na ruwanka to na ruwanka ya yi ka mai hula ya zo kowane kaya da aka yi ɗinki a nemo mata hulanta wasu hulunan ya ga sun birge shi ya gaya mace laje a nemo masu ya dukan saɗinka yau ya sa wannan gobe ya sa wancan jibi ya sa wannan damuwan duniya ba zai dame shi ba ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya fito cikin sutura me kake ya ce noma a ina ya ce ƙauyensu za gan shi ya fito da safe kamar zai je wani waje a shagonin shi yake zuwa kan ka yanzu ya riga ya zama dakari shi sa a kafa kwamiti a masallacin nan ko a unguwan nan ko kwamitin matasa duk inda aka san wani matashi da ta wuce masu gaba akwai ƙauyuka a kusa nan aje a nemi gonaki a noma nan da baɗi za ku gaya man abin da za a samu Allah ka zo abin nan motoci za ga an yi fakin ɗin su har ma sai gwamna ya sa to yanzu a rika ba da harajin pakin mota sau duk manoma sun siyo kun gano wannan da kyau yanzu mata a birnin kebbi ka je ka gani suke noman shinkafa sun shiga da gaske suna yi mana mun zo mun zauna ka ce ba ka da jali ya ba ka da jali je ka nema mana ka nema wani wanda yake da hali a unguwa ku haɗa gwiwa ku yi ba zai haɗa gwiwa da kai ba ya baka shi in ka gama ka biya shi da ka ce ka nige ka samu naka mun gane shi yasa next wazi da za mu zo za mu za mu ɗauko wata ƙadiyya guda ɗaya sai mu zo sai mu tattauna ta na biyu jama'a duk wanda ya zo zai nema auren yakku ku yi bincike game da shi sannan alfasu tibbi bincike na lafiya kudi na sakaci da shi ba wani magana a dogara ga Allah ai Allah ya gama mana dogaro ne da ya kawo mana ilimin a gane da yawa daga cikin 'yan mata da samari yanzu ba su da gaskiya To da babu gaskiya a ɓullo ta hanyar da ya kamata yana neman aure ka je da shi a gwada shi wajen likitan ka amintacce ƙwararre musulmi duka ɓangarorin lafiyar na a gwada ba gwajin hiv ba a gwada cutan hanta sannan a gwada wani irin jini yake da shi ss ne ko as ne ko aa ne a gwada wannan a gano so da mafi aksari yanzu ina aka zo aka hada as as suka yi aure in ss ɗin suka haɗu me zai haifar sikila kai ta wahala asibiti ba wannan dalilin ba wannan dalilin an gane aa ne sai haɗa su aure kuma akwai su da yawa yi mutum zai zo yana da wannan hepatitis a zuwa aure dinga yada cututtuka cikin jama'a an ƙi abincika. ya je ya ɗibo hiv ko tana da hiv don gaganta ta lullube da hijabi a je a bincika ta za ka muguwa ce mun gano wani a zuwa ta haifan 'ya'ya a cikinmu cikin matsala mun taɓa zama da wani kafiri a nan polytechnic muka yi magana na ce kaga garinku an ce kun fi yawan hiv ce nan gaba za ku fi mu yawa da ce saboda me ta ba mutanenku ne ke zuwa suna neman yaranmu ba ya ce in ita ɗaya ne take da shi a can shi zai je zai ɗibo yana da mata hudu duk zai zuba musu kaga 5 plus 1 dukansu sai ciki sa ya fi yaya ɗaiɗai za a samu 9 plus 9 suna da ɗaya can kuna da nawa nan tara haka haka haka wallahi malin yana faɗin wannan sai ne shi ni ban san ansan da zan faɗi ko akwai wanda zai ba mu ansa nan su waɗannan bere ne a wakin banza ƴaƴan sun suna ƙanana suke ma junan su kwakuli to irin waɗannan ka taso ta san darajar kanta ne kai kuma ka zo da jaraba ka bi mata ka kashe kanka ka kashe ƴan uwanka saboda ka san me kake yi ba amma ka da sana'a za ka sa kanka cikin wannan yanzu mutumin da yake tunanin ya banye shi garin Allah zai waye Allah Allah yake tafi gona zai sa ko sai iska ma a ne shi na ruwan shi da su na bakin na wani bawan Allah ya zo ya zauna ne ya tagumi shuru gardi yana wasa da kura kura ta kwace aka biyo ta a guje kuran da ta tsallake kafan wannan ta wuce hayaniyar mutane ta wuce wai lafiya me ke faruwa daga je kana zaune kura ta tsallake kafanka ta wuce ta kwace hannun gardi ya je kuran aka ce ah, me ya fara ta ah, kwacewa ta yi ce rabu da shi ya je ya mata aure za ta nasu ya ce ni ma aure uba na yamma kaga yanzu na nasu tunani na me zan samu in kai gida yanzu ya ce da mata aure ta mara ta nazina ba ta kwace ba kun gano wannan sai za gaskiya jama'ar musulmi ku gane wannan matsalan kuma ku ɗauki matakin gyara shi na gaba kun ga ƙananan sana'o'in nan da muke riƙewa jama'a mu nemi sana'a da gaske mu nemi sana'a da gaske duk wata ƙaramar sana'a ƙasƙantacciyar da layi simino wa layi guni min alfaƙari ita mutanenmu suke yi ana samun ɗaya daga cikin 'ya'yan shi ko matanshi ko iyayen ko shi kan shi ya kamu da wani rashin lafiya dole a same mai hula ana neman taimako ba abin zai iya yi zai aure da ya shi ya je neman taimako matar shi ta yahu ya je neman taimako kaza tun yana karami ya kashe rayuwar shi in ka miƙe ka yi abin da ya kamata hankalin ka kwance yanzu makaranta da ake karantar da ilimi na boko da ilimin addini quality ilimi mai nagarta ba ka yi sa ɗanka ba ba ka da abin yi dan abin da ke hannun ka kana ganin kyashi ga kashi, in ya zama kuɗi na shigo maka a kai a kai ta hanyoyin nan da ba ga kyashin wannan abubuwan ba sannan karbin ka zai ƙare waɗannan yaran sun me sun taso za a dama da su gano wannan sanda ka biya kuɗi kaɗan a makaranta aka karantar da ɗanka ilimi mara kwaliti ka yi asara wani ka ɓata mishi lokaci ka ɓata ma kanka lokaci gano wannan ɗazu nake tattauna da wani ɗan nan kusa unguwan nan yake unguwan jabe yake kuma nan ne unguwan jama'a muke magana yaro ne aka kawo shi makarantarmu zai shiga ss3 aka ce mai interview da aka mai interview abinda malaman suka ce shi ne in za a yi mai adalci class 3 na primary za a san shi ss3 zai ci in za a yi mai adalci class 3 ko wanda ya zo a gama js1 aka kashi ko wanda ya yi ss3 ss1 ba cancanta ba na farko an bata mai lokaci na biyu kudin da aka kashe an kashe kudin mai kudin banza a yi abin da ya kamata an ki ai ana kallon kudin kalli me zaka ba yaran in ya taso ba ka huta ba yana tasowa shi zai makanin shi Allah ya taimake kana da yaya hudu ka ba su ilimin da ya kamata suna tasowa suka samu aiki sauran yaran da ke tasowa sai ka ce kai da wani da wani ka rika biyan masu makaranta kai da wani da wani ka rika biyan masu kai da wani da wani ko kuma duk wata a cikin albashin ka kawo man kaza kai ga kawo kaza ai magana ce fansho na fara ci yanzu hankalin shi kwanci wallahi a kaduna akwai dattijan da na sanya haka duk wata yana da 'ya'ya biyar kowa zai kawo mai dubu goma cikin albashin shi shi yana cin dubu nawa dubu musulun duk wata hankalin shi kwanci kuma su biya makarnin shi kudin makaranta ya ce sallah zai ce har ya mutu an faɗa ya ce na wahala na ba su abin da ya kamata musu kuma da ƙarfin shi lafiya no duk shekara wallahi a saudiya yake azumi za su kai shi je saudiya lokacin mai kudin aikin hajji a biya mai da shi da wasu da aikin hajji hankalin shi kwanci mutumina ne kuma da karfin shi lafiya lau suna tasowa suka samu aiki ya ritaya ya kuma kawai mai yake yanzu ka yi ce man sun gina mai katin gidan gona cin yake yi ne kai abin da ya kamata kun gano wannan akwai yarinyar da da aka yi mata interview fashewa ce da kuka RJSS1 amma da JS1 ya ce ke mai faruwa ta ce wallahi lokacin da za ka bata mata lokacin da za ka bata mata na tambayi mahaifinta nawa ne school fees ya ce dubu biyu ya ce don allah dubu biyu nawa ka tara ka ba malaman textbook ba ta shi bai masu wani abu textbook ba bai san kaza bai san kaza waɗannan kataran da suke tare da mu ku je ku bincika wa gaddi yadda za sa yansu a makaranta mai kyau duk tsadan shi za su nemo su biya haka ne da mu da su waye fi talauci amma sun daure sun yi mumin ƙi kana da samari ƙarci guda uku a gidanka kana kwayan gari ka kasa girki a gidanka ko ka ci abinci ba nama don dalili ya su nemo wallahi malam da gora zan fito make kafe na wahala baya na famo shi wallahi ba zan mutu cikin wahala ba ƙarya yake yi wallahi zai yanzu zan yi iyakan yadda zan yi in ba shi ilimin da ya kamata kuma ya nuna mai hanyar sana'a wallahi ba zan mutu da takaici ba ba za a man dobul ba ba zai yi ba gano iyakan abin da zan baka kenan yanzu ina da yara Allah bai aya din maza na sa sa makaranta kuma din na gaya masu duk wanda ya gama ya fara aiki akwai kaso na ciki mun gane kashin Allah da ba zan mutu da wuri ba sai na ga wannan abin ba zai yi mutum ya zo na yana wahalar da kai shi ba jama'a ka wahalar da tunaninka duk matasan mai yanzu ka je ka bi su kul duk wanda aka auna shi da hawan jini duka duka kawai dai bai dai tashi bane kawai amma sun bu kaga sun bu har tunani fa wallahi ka je ka samu matashi ka ya gama shi ya gama tunanin America ma ya gama tunanin ko ina yana tunani ya san ko ina a tunani amma sau rufe da abin yi yi za don Allah matasan mu ku kwato mu cikin wannan bala'in da muke ci ku miƙi in Allah ya kai mu baɗo waraka za mu zo wa'azi so nake a ce za mu waliman samari guda nawa eh bi da ishirin zai samarin unguwan kawai daga mai unguwan mako wanda zai tashi aure mata biya auro rana ɗaya gano wannan yau idan aka tashi masallacin juma'an nan wallahi matasan nan da da gaske muke yi baɗu uwara kamar ɗaura beni za a bige shi a sai gidajen gefe a ba su kuɗi mai yawa su je su gina wanda ya fi shi a gina tankame miyan masallaci da makaranta a yi malliman gida da ladan ya zama attach suna tare a wajen ka aje kowa yarbawa musulmi ba haka suke yi ba me yasa suke iya yi ba sa sana'a ba ka taba ganin bayarabe ya taso bai da sana'a ka taba gani ke tun da ke a duniya din ne ba za mu nema ba ku kuka fi kowa kusa da su a sabon gari ku ya dace ku yi wannan abin da yanzu ba fa mu shirya wa'azi ne a zo a ta wa'azi ana magana a akan yadda ake yi da yan mata an yi aure a ta ta dariya a tashi a tabbata kai malamin nan ya zubar mana da wakafai ba ni matsalar mu ba jama'a ba wani wakafin da za mu zubar wannan shi ne mu jama'a abin da na tsaro zan yi wa'azi da shi ba shi na cikin nan amma da na wai ga na ga duk aksar nan mutanen da ke wajen duk matasa ne iri na Sani ce bari a juya akalan abin a an karar da mu mu tashi mai abin da ya kamata akwai yaran da na gan su almajiri ne a unguwanmu suna tura koran ruwa na ce su zo gida na same ni za mu yi mitin suka zo wajen su goma sha da daddare na ce karfe goma na dare za su zo suka su shimfida masu tabarma a farfajiyar gida na zauna na ce kai me kaka tura koron ruwa a birni ya ce ba da gona a garinku ya ce na da shi duka suna da gona ya ku zubar da wannan kurayen banzan ku koma ku noma ku abin da ya kamata in ci kana da mata bai da shi kai kana da mata bai da shi ta gada mata ya daya da shi ya da mata tana ina tana can wa kamar ma na ce takarai yanzu kayo nan wani kado ke shiga ɗakin ka yi ce eh tallahi jama bai kwana a garin baranan tasha ya wuce kawai a can ya kwana da safe ya garinsu na samu labari sun yi noma sun ce ba su ƙara zuwa ce rana ba sun samu arzi suna zuwa ne gudun noma kan me ce ku noman damina ku noman rani kan me kawai ka bagarinku na je wani gari a hanyar sokoto in ka baro shagari kamun ka kawo treta mota ta lalace ma a wani gari na tsaya samari yan kananan yara ka suka zo da yawa fululu ina hiyar da su ina tattauna da su sai na gane bala'in da ke kwanci a wannan wurin tunan da shekaru 20 masu zuwa musiban da za ta tashi a wannan yankin sai dai Allah wallahi yara ne kamar wannan kafin wannan mai wulan sanyin nan sun fi talatin suka zo wurina kuna sallah suka ce ba ta yi su ake sallah suka ce sai mutum ya tsufa a saukwata fa na ce kun san abubakar gumi wawa abubakar gumi kun san ɗahin rubuci ba su san shi ba kun san rara suka ce sun san shi wallahi na ce me kuke yi kuma sai na lura fi harin suna da hansa da hannunsu duka ne ce ku ba mu lamba ta suka ce ba layi me a ciki wallahi duka fina-finan batsa ne wallahi na ce wannan abin babu kyau suka ce mai gari ma na kallo na ce aina suka ce gashi gashi gashi shi shi can nan shi ka zama shi jingina ga jikin wanga mangoro kawai shi na kallon abin shi wallahi malam kuma suna zuwa suna gani duk wani fim ɗin batsa wake kawo muku suka ce wa wanda yake zuwa da shi daga cikin daga sokoto kuna noma suka ce wannan gonan wani kaza ne wanda dai ba mu ba su ba sa yi in ka baro shagari ka kamo hanya kafin ka karasa treta lamban treta wannan dogon hanyar nan na ake faɗin sunan garin ne kawai ce na masu ne ta kaicin wannan abun nan na ga matan wannan wurin wai ba su da bayi a cikin gida gona suke zuwa ban ba haya na ci wanga mai suka suka ce kashi za su ce uzubillahi ita mai a ciki ita duk wanda taimaka kawai ku shiga cikin gona ku daidaita ita ba mata aure mai suka ce duk matan aure ne ce mene ce duk suna yi a yi ƙananan yara sun san iyayensu Fasakai ne jama wannan fitinar mu ce kuma ba za mu aure ba ba za mu aure da 'ya'yanmu ba mun zauna da takaicin talauci talauci na ƙarya ba jama'a kuma duk wannan irhab kashe-kashe da buge-buge da waye da ake yi da garkuwa da jama'a duk ba rashin sana'a ba ne ka da sana hankalin ka kwance kowa zai je nema abin za ka je ka sa kawo nan fitinan ne ka sa abin da ba naka ba ka ci fitina annabi ce kullu lahamin nabata min haramin fannara auladihi duk tsokan da ta gini da haram wuta ita ce ta cancanci wannan tsokar yau mata aure sun zauna ba sa sha'awar zaman aure gaba ɗaya sai ganta gari an kakkafa ma fasakai daga cikinsu club club na banza na wofi kuma duk a garin nan fa a zariyar nan fa me yasa so suna kwaɗayin su samu kuɗi suna kwaɗayin su fasikanci yanzu sun fi sha'awar su maɗugu sun fi sha'awar su kaza abin da aka hallakar da wata al'umma akan wannan ta jama'a mu shiga tetayen mu shi yasa turawa suka ce a rage yawan mu saboda mu wai a consumers kawai ci muka iya ba mu producing komi kogon zama matsala guda yau da a ce mun tsaya muna samar da abin da za a ci a duniya za su yi mana wannan gorin? za su yi ba yau kiri da mu zo yana son ya hana ka cin abin da ka noma sai dai abin da shi ya noma so da ƙasashensu abin da suka fi ƙwarewa wajen noma shine mai alkama yanzu duk abincin ya koma fulawa wannan ya ci taliya wancan ya ci indomi menene ta cin fanke abinda suka kuma mu hana mu noman namu sai da shigo mana da wancan iza sun ga dama saka mana cutan kansa kowace iri minti goma kowa ya kamu bayan da ka iya yau idan ba ka da lafiya bayan da ya ka je asibiti mai kyau da za a duba ka ba ka da kudi ga abokina ina tsammanin yanzu haka ma ana ana hirin shi a gidan rediyo na alheri da tusalo lukman yake gaya man a saudiya idan aka kai mutum asibiti ya mutu wallahi likitocin wannan asibitin sun shiga bala'i sai sun faɗi yadda aka yi ya mutu akwai ƙanina yana masas a madina yanzu ya koma hutu kawai sai ya kamu da rashin lafiya malaria ba su da malaria a madina aka ja kwantar da shi numfashi sama-sama suke binciken duniyan nan ba su gano abin da ke damun shi hankalinsu ya tashi yanzu in ya mutu sun shiga musifa ƙarshen da sun yi gidan yari nan da nan suka je suka nemo shugaban ɗalibai 'yan najeriya aka haɗa da shugaban likitocin aka yi binciken wai bai fama da wata cuta su ba su gano ba na ce ah, ba wani juwa da yake fama da shi bai rashin lafiyan komi kawai malaria ce malaria nan da na ka ja ka ɗauko maganin malaria suka ɗura mashi minti talatin kawai sai zufa kawai sai miƙe kawai sai ce ainihin ta'a ya watsaki magungunan da suke da su daban suke magani na gaske ganon duk abin da ka jama'a zuwa ne fa mara ta kama ne mai tsanani da ita na tafi umara ina zuwa wani asibiti aka ɗauko su magunguna aka bani ina sha wallahi ban tashi daga inda muke ba na warki wannan anan ne sai na yi sati uku ina kara kai na tsakanin kemis da lalura in kai kudi a haɗa da magungunan da ba zan warke ba kun dinga shuka a tara kenan ina dawa najeriya na tambayi likita na da take gaya man ai kuskure kuke yi maganin da kake siya dubu biyu ne maganin da zai maka wannan aikin dubu sha takwas ne kun gano wannan kana sana'a mai kyau za ka siya ko ba za ka siya ba in kana aikin gwamnati albashi mafi karanci dubu nawa ne kudin maganin mara kenan ka jigin da kai ci amma kana da sana'a ba za ka yi ba yana jama'a ina ba mu shawara kusan ku ce ni na zo ne na ba ku shawarwari amma Allah kai mu wani lokaci sai mu shirya wa'azi sai mu zo sai mu a ta jan ayoyi da hadisai ana fassarawa ana menene amma yanzu ni na ba abokai na shawara ne haka ne ku miƙe ku sana'a ku yi noma idan noma yakan kama a yi kiwo ku kama wannan abin duk wanda ya je katu za ka bai ma sha'awa ya je waɗannan abubuwan da kuke yi wallahi bai sha'awa akwai abokina yana da gidan gona gwaiba kadai yana cewa a shekara yana fitar da na naira miliyan saba'in kwallo gwaiba kadai lemu yana da su yana da kaza yana da abubuwa iri-iri ya ce shuwaka wannan ga kudin da nake samu a kanta zogala ga kudin da nake samu a kan shi ya dinga lissafo man abubuwa ya ce wallahi kudi yake samu ya rasa yin da zai da su sai ce kai ma addini yake ya ce in ya kawo ya sa ma addini ustazan sacewa za su yi ba zai yi ba shi ragayin da Allah shi ya samu kudi ko bai san Allah ba din nasiyan duniya ne mai shi Allah ba zai ji ba kwai kuwa lokacin da aka cika kasuwar salwa barguji ɗaya daga cin abokan nawa shi ma na da gidan gona yake gaya min ya ce lokacin da aka ce za a hana a caɓa ce sun shiga uku nisa saboda me ita to ai talaka ke cin kwai mai kudi bai cin kwai ya ce kwai abincin talaka ne na ce a'a ban gane ba sai ce to bari ya tambaye ni yaushe rabanka da cin kwai ne shi wunce na kauta uku bai ma cikin lissafi na ni sai ce ka sani waɗannan 'yan acaban suke zama teburin mai shayi a fasa mu wannan uku fasa mu wannan hudu fasa mu wannan kaza ya ce abincin talaka ne kwai saboda haka in aka hana su mu masu gidan gona mun shiga uku kaga kila nan wajen cikin uba wanda ya wannan lissafin <laughs> gani to an haka kake ji sai ka nemo kajin nan kai ma ka riga kiwon su kai ma ka rika siyarwa haka ne amma kar ka fara da masu kwai ka fara kiwon da masu mai masu nama da su gama nan da nan ka sai da abinka amma duk ba za a yi ba in ga tashi ɗakinka gadon ka ko ka naɗe shi ka raba biyu ɓangare ɗaya kana kiwon kaji kana kwana to da kai da kazan bambancin ku ba yawa problem ɗin da shi ne ita ci gama problem ɗin ka ka yi mai da kai da kaza hanyar ku guda suna girma ko ka siyar ka ƙara zuba wasu ka siyar ka ƙara zuba wasu sai ka ka samu kuɗin ka je ka sai wani kwatan fili kana sai ka ƙara zama fili kana sai ka kiwaye ka samu wajen kiwon je ka kwashi a nan wajen sai ɗakin ka ka gyara shi ba ka da problem jama'a duk hanyar da za a samu kuɗi ni na sani an gano wannan na san hanyar da za a samu in dai na halal amma ko abin da kuke so ku samu kuɗi na banza lokaci da 'yan siyasa su ɗibo su ba ku 'yan siyasa yanzu ba za su ba ku ba no more free money in nigeria ba sauran kudin banza yanzu kuma in sun samu ma ba za su ba ku ba haka ne ya ishe ku ko zamanin janatan da aka ce an raba kudin makamai an ba talaka ne sun raba mu junansu ne ko ba junansu ka raba ma ba to cin da haka ne mu je mu nemi namu mu ma in aka zo aka ce ya labarin siyasa ka ce ƙura a nawa babu ka ce ina gona Allah ku rabu da ni har sai an gama siyasa ka zo kana tambaya wai ma dan dan majalisar jiha baka ma san shi ba waya sanata baka ma san shi ba duk na hayanin da ake a zauna ana gulma ba ruwan ka baka sani ba ana siyasa da gan yanci baka sani ba an je ka ce baka sani ba kana ina kana gona ka kalika kwanci in ma gida a gari an ishe ka da gulma ka je ka dan yi gida kawai kwashe iyalan ka je ka zaman ka a can wajen wa abu da rabbaka ta yi a tekul yake ma yanzu dole ka zauna ta kai cirta gumin nan noma za ka yi ba wani abu ba ne allah madauke sarki ya samu da ko jama maganar gaskiya ne wallahi in ni aka gaya ma wannan ko na rantse da allah gobe sai ni aiki da wannan abu ni baka taba gaya ma hanyar da zan samu in shiru ba baka taba gaya man ba so ni ban yadda ka zama mai gidana ba za ka zama mai gidana ne kafin zan zo ce ban auren kuɗi ka ban in harka na ina samu in dawo maka da shi an jima sai ka zama abokina haka ake yi Ɗan abin da za ka kawo iyalanka na ce ku ci hankalinka kwance ka je ka kyautata ma iyayenka ka samu albarka ka mutu cikin sutura ba problem amma mahaifinka yana sa kaya ka kasa wanke mashi ka kasa mai ɗinkin sabu, ka kasa mu kaza ka kasa yin kaza limaman suna cikin wahala ma ga yadda fastoci suke fastoci jirgin sama suke hawa kana ganin liman da sabo riga ka fara gulma kenan wa ya kashe ya bashi ko yanzu haka an gan shi Allah ya kai mu siyasan 2019 Allah kaɗai ya san malaman da za a ci mutuncinsa a masa ƙarya haka ne ai an ba su kuɗi an ba su kuɗi waki ba da kuɗi ƙauyawan banza a ɗayan sasa na ba da kuɗi ne kuɗin fa ya fi doni ma kuma ya bayar za da ɗibu matasa a bos a ba su dubu ɗaya ɗari biyar biyar a je yawon kamfen a dawo haka ko ba ka suke ba wani malami za ba kuɗi kuma ba malaman da ake zagi sai na halin sunna haka ne su kaɗe kuma ba ba su kokobo ba ko kwabo sai za ni na sanar na ce duk wanda ya san inda ake raba kuɗi na banza bai gaya man ba Allah ka hana cika da imani in dai ka san inda ake raba ka gaya mun a muna ta wahala mun ci aje gona ga inda ake raba na ban labadin mun ji an su annabi sunna ne a hadisi annabi ya ce duk wanda ya dauki kudi ya baka baka roƙa wa kwalla fare ba yace ka ansa ga na banza ni ban taba sani inda ake bada kudi ba har yau kuma wallahi in na sani in dai ba na makamai bane sai na ansu <laughs> ya bu gano da kyau ko malam da aka kyanta ba kyautan gudi na siyasa ba ku ne musulunci ba ba wanda malam an zaba ba kudin siyasa amma taba baka a baya yanzu duk ƙaryen da za a yi za a zo za a yi maka duk ƙaryen za a zo a yi maka a ɓata ka wadannan gaskiya ne da sun san mutuncinku da ba ka rasu bako a banza ba ba sani ba ne yanzu mu da muka san mutuncin iyayenmu da dattawanmu da malamanmu mu ya kamata mu je mai sana'a sai mu zo mu ɗauki ɗawainiyar addininmu hankali kwanci yanzu gaje masallacin unguwanmu mun gyara masallacinmu amma babu silin ɗan siyasa ciki Allah ɗalibai ne ga sunan so kawai ne taxin kai ka ba da kaza kai ka ba da kaza kowa na da sana'a kai ka ba da kaza kai ka ba da kaza muka abin mu kawai in aka zance malam nawa ka bada ka ce dubu bayan je ya kake sha za ka bayar na san samun kowa wane nawa ka bada ya ce dubu hudun je ya kake sha za ka bayar wane ce dubu ishin ce za ka bayar na san samun kowa kuma sai ya bayar amma misali bai da sana'a in aka ce yanzu ina cewa zan sa hula ko ni na zagaya a matsayina na bakonku eh za a samu yanzu ni bakon ku ne kamata ya kafin bar nan wajen aƙalla shiga da ni ko can baya a kafe man rago na na walima annabi ibrahim duk wanda ya zo ziyara raƙumi ke soke mashi akwai wanda je gidan shi a madina ina shiga maraba maraba aka aka abubuwa ka gage sa mun shiga fa aka dan ga hawan nasu wallahi malam ina kallo aka wuce da ragu ko minti sha biyar kawai na gashi a faranti ko a me aka fashi wallahi malam zai gashi a faranti da yan wukake a gefe na ce duka gari da nazu zo gano wannan da a maka wannan garan ka je gida a yanka maka kaza yanzu har mu bannan wajen malam manaja ba mu samu gasa a gasar da su ya zazo da ba su sana'a magana gaskiya ne ina mata ta tsiya muna karatu in ce kazan nan da tun na daren farko da aka siyo maki ba za ku kara haduwa ba kila sai sallah haka ne in gajen saudiya da yake ba matsala kaza aikin banza ce Allah kowa zai iya aje kaza a gida yana ci haka ne jama amma ba ka da sana'a haka haka zauna cikin takeici cikin takeici in ka kai wasu adadin shekaru wannan jan naman da kuke ci matsala zai zama maka jan naman nan kana kai shekara arba'in ka daina cin shi in za ka cika ci kaɗan in ba ka ba ka kafafin nan to sai dai wani ba su ba ka nan sai dai wani ba kai ba kaga daga sai wannan wani kuna danna jajayen nama ko ba ku sani <laughs> Allah madauke sarki ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya zaunar da ango da amarya lafiya kuma Allah ya waita mana irin su waɗannan tuzurai zuwa baɗin insha Allah muna tsarin Allah da an aurar da su sannan da Allah ina son ya zama ku fitar da wani komiti na yadda Allah madaukin sarki ya kai mana da shekara ɗaya kun gina wannan masallacin juma'a kwallo za ku iya ba gudunmuwan kowa adadin nan dai na rantse da Allah za a iya ku kama hanya za ku je kaduna a kotun coci yana nan wajen birnin yaro da kwano ne amma yanzu menene ne kayan suno suka fara ba wani ɗan siyasan da ya ba su gudunmuwa wallahi noma suka riƙe da sunan coci kuke wannan abu mun gano wannan kaga su da suke aikin gado mu da muke aikin Allah mun kasa yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun amma mu da zamu diba a can lahira kaga mun ki kuma kun gano wannan ma gaskiya ina roƙon ku yi wannan ko ba kuma mai kasance nan a yi shi a mata nasa a sama a inganta shi Allah kuma ya sa ku iya Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi ku yi hakuri an gayyace mu wa'azi mun buge da ba da shawarwari yana za a inganta rayuwa a samu sana'a a yi abin da ya kamata Allah sarki mai da kowa gidan shi lafiya subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم alaikum uh, لله alhamdulillah muna addu'a malam wannan wato tunatawa da faɗakawa da malaye mana muna addu'a ubangiji Allah ya saka maka alkhairi kuma tsakani da Allah wannan tunatarwa ya kamata yan uwa musulmi mu je mu yi tunane mu kuma yi aiki da abin da malam ya gaya mana domin koyaushe a muna da matsaloli da dama idan aka ba da shawara to sai mu yi kama kawai mun ji kuma ya zama ba mu ɗauka ba to abin da ya kamata wannan shawara mu riƙe ta hannu biyu mu da Allah mu yi aiki da abin da malam ya umarce mu da shi insha Allah za mu samu nasiri in Allah yarda za mu samu nasara muna addu'a malam ubangiji Allah ya saka maka alkhairi ubangiji Allah ya ƙara maka ilimi mai amfanar da jama'a baki ɗaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya ƙara maka basira muna addu'a kuma dukkan yan uwa musulmi da muka taro a wannan wuri mai albarka muna addu'a Allah ya saka mu kowa da alkhairi muna addu'a ubangiji ya Allah muna roƙonka Allah ka zama da mu lafiya ka zama da ƙasar mu lafiya Allah muna roƙonka ta suke faruwa a wannan ƙasar Allah ka yayi mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A gaskiya, Malam ya ce, ya so yi magana kan walima, amma sai kuma Malam yi bi wani sashi. To, a gaskiya sashen da bi, alhamdulillah ya kammala komai. Wannan ya haɗa da walima, da alharan walima, kuma lallai ina gaya muna. kai ina wa malam alƙawali sha Allah kai wa'azin nan da ya yi. kai in Allah so an cire ba da shi wallahi malam yi magana daidai da abin da ke da halayen ɗabi'ata wallahi in ba don ana ganin ina da wani matsayi ba wallahi ko faskare ina iya yi don tsare mutunci na amma in ka ce kai wani abu kuma ga bukata a gabanka sai a ganin kai ba gode ma Allah ko ba mai iya kama wani abu sai ka kashi ga matsala biyu ga ki da damuwa a gabanka idan gaje za ka yi wani abu sai a kalle ka kai ba gode ma Allah ba sannan babu wanda ya kawo ma abin da za ka gode ma Allah ba ni mantawa wani zamun na shiga wani hali ne samu wani magini nake don Allah ka taimake ni ka bani in riƙa miƙa mabulo, sai wannan ya ci kai kai kai kai ce don Allah wani ce ni ne son kaina wallahi wannan mutum ya kawo nuna ɗari biyar yabban ya ce in je in taitaye masara ka ga ta wani domin wannan wani inci na wai taushe wai kuma shi ya nagarta yaushe ne ga mutum da matsala a gabansa a ce in ya zage yalle ma a ce wa yayar shi godiya kuma kai baka da mai baka to ya za ka sa rayuka yau da malam zai ce don Allah ka taimake ni da abu kaza ka ba naira ɗari biyar a ƙarshe sai ka faɗa mutu ku na malam kaza mutunci ne wannan to ni wallahi abin da ya faɗi ya yi daidai da abin da muke bukata to kuma daga yanzu idan wani abu ya same ni kada a ganni ina wujiga wujiga a sami ido gaskiyar magana gaskiyar magana wallahi domin idan ina da bukatar naira ɗari wallahi ka in neme ta sai in wagar tun daga sa har ba ina jin tsoron wa zan tambaya wa zan ce taimake ni saboda na san matsalar taimakon ana ma taimakon naira ɗari sai an ma zagi na naira dubu ta yi amfani wannan to gaskiya ba ni ba kowane ɗaya daga cikinmu wallahi ya tashi tsaye ya nemi halatta ya kare addininsa ya kare kansa ya kare zara'arsa kuma sannan ya ɗaukaka ba zai yi ba a musulunci mu zama makarkanta wani zamani annabi sallallahu alaihi wasallam wani ka je daji ka saro ice ka azo ka haɗaka ka je kasuwan mata ka sai su'a ka sau garin masara ya hima ma alhairi da ka roƙa a bata ko ba baka daidai kaya to wallahi kuna da ƙurciya ba ma ilmi ba wallahi kowa ya miƙe ya nemi abin da zai kare mutuncinsa da addininsa har ya taimaki iyayensa malam Allah ya sa kama da alhari kuma na yi alƙawarin cewa in muna raye ko da walima ko ba da walima ba in muna raye sai ka sake maimaitawa mu nuna ma abin da aka karu da shi don Allah kuma don a ƙara himma jama'a za ku iya cika wannan alƙawari za ku iya cikawa wallahi duk wanda aka faɗa ma gaskiya ba zai faɗa cikin bata duk wanda aka faɗa ma gaskiya ya guje ma gaskiya to wallahi cikin bata yake in ya shekara dubu cikin bata yake mala Allah ya saka da alkhairi Allah shi ƙara ɗawaka Allah ya gwada mu da kuma muna rayu mun kirayo ka abin da ka kaddara mana alkhairi Allah ya sa ya same mu assalamu alaikum malam kai zaka gaba da doko Allah ya saka wannan to mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam